Wannan waƙar makoki muryar wasu mazauna anguwar Kolo ne a birnin Duwala. A makon da ya gabata gwamnati ta rusa gidajensu a ƙaramar hukumar Duwala na ɗaya. Waɗannan mutane suka wayi gari cikin lamari na tashin hankali. Bayan da wani kamfani mai zaman kansa ya ce ya samu izini daga gwamnati ya afkawa gidajensu da nufin gina wani babban otel. Kimanin gidaje sittin aka rusa a daɗaɗɗiyar anguwar da ke kusa da Bonanjo hatkwatar hukumomin Duwala. Barista Jean Soga na daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu a wani taron manema labarai ta ce, Firaminista ya yarda da ma'aikatansa, shi yasa yake amincewa da duk wani irin labari da suke kawo mishi. Lambobin takardun ƙasa da aka nuna mana sun sha bamban da filayen mu a haka filayen da aka rusa. shi yasa muka ce wannan ya zama zalunci sarkin duwalawa mai martaba jean-yves ibumbu duwala mangabel shi kuma ya ce mun yi zama kusan so goma sha biyar tun da aka fara wannan magana mun tattauna da firaminista da ministocin filaye da na shari'a da gwamnan jihar littoral duk mun tattauna da su domin kiyaye wannan rushe-rushe duba da kurakurai da ma'aikatan gwamnati suka yi a lokacin da suka fara bibiyar al'ummarmu don sanar da su wannan aiki har majalisa a yawun yawundi mun aika sakonninmu domin gudun abin da zai iya biyowa baya wannan abin da me yayi kama wannan ai daidai yake da kisan ƙari dangi na al'adu al'ummar anguwar shafoma da ke ƙaramar hukumar duwala na uku su ma suna cikin fargaba sun fito kan titi domin nuna ɓacin ransu kan labarin da suka samu na rusa gidajensu a ƙarshen wannan mako da muke ciki ɗauke da alluna da suka rubuta cewa ba za a dake mu kuma a hana mu kuka ba. Wannan labarin rushe-rushen gidaje da anguwanni ya mamaye ƙasar Kamaru gaba ɗaya. A nan Yawunde mun nemi ƙarin haske daga bakin masu faɗa aji a ma'aikatan ministan filaye, amma an rufe mana ƙofa ba mu samu shiga ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.